da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne a batutuwa da suka shafi ciwon lafiya. A yau ma 26 ga watan Agusta na shekarar 2021 za mu magana ne akan cutar basir. mu a wannan makon za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da likita a kan cutar basir. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar muryar Amurka ta tattauna da likita a kan wannan cuta da ta adaba mutane da yawa. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraron mu. Za mu fara da tattaunawar wakiliyar murya Amurka wato Ibinta Ibrahim tare da Dr. Tasiu Ibrahim. A yau muna tare ne da Dr. Tasiu Ibrahim, daraktan asibitin Sultan da ke Kaduna. Likita barka da zuwa zauren namu. Barka mu dai Hajiya Binta. Idan haka ce basir kalma ce wacce mutane da yawa sun san ya danganta dai da irin abin da kake gani a matsayin basir. a yau likitan namu zai mana fassara a game da menene basar menene ciwon da kuma matakan da ya kamata mutum ya dauka domin magance shi likita idan na ce basar shin kimiyya ta san da ciwon hakika kimiyya ta san da larurar basir da kuma matsalar da ke tattare da larurar basir iyakaci kimiyya ta takaita fadadar da shi kamar misali malam bahaushe kan iya ba ma'ana basir domin da yawa mukan tsinkayi masu maganin gargajiya in suna talla in sun dora ansakuwarsu a saman mota za su iya cewa yawan kasala matsalar basir ne wanda yawan kasala takan iya zama matsalar rashin jini ne wadatacce ga mutum ba basir ba za su iya cewa in kana yawan jin kaza da kaza da kaza da kaza matsalar basir ne wanda ba lalle ya zama haka ba a fassarar mu na kimiyya a kimiyyance ko a likitance matsalar basir ta ta'allaka da larura da kan shafi dubura wanda kuma a cikin laruran da kan shafi dubura su ma suna da yawa misali akwai tsuro da wasu suke da shi yawanci gefen kafar duburan inda wani lokaci yakan zama kurji haka ya ja ruwa ya saki ruwan ya fashe wani lokaci ya ƙara rufewa in sun sha magunguna su fama da shi lokaci mai tsawo yana maimaituwa haka tsawon shekaru wanda wannan muna kiran shi uh, anorectal fistula wanda a kimiyyance ba mu ba shi fassara ta hakika da cewa matsalar basir ne akwai wanda suke da a daidai duburan shi ma suna da yankewa zai zama tsagu ne a duk sanda za su je bayan gida za ma su shiga fargabar zuwa bayan gidan saboda tsananin azabar ciwo da suke samu a yanayin da in sun je yin wannan bayan gidan wannan tsagewa ne na ita dubura anal muke kiran shi a kimiyyance ba ma ba shi fassarar cewa wannan matsala ta basir to amma a likitance ko a kimiyyance abun da muke kira da shi ne matsalar basir shine wani kumburi ko tsiro da akan samu a dubura wannan tsiro ko kumburi zai iya kasancewa ya fito waje shi muke kira external hemorrhoids ma'ana yana leƙowa waje ana iya jin shi a zaman kullutu ko kuma yana daga ciki ana kiran shi internal hemorrhoids wanda hakan kan iya samar da rashin jin daɗi a wannan dubura tun daga ƙarancin mataki shine abin da muke cewa discomfort ma'ana rashin jin daɗi har zuwa shaharar matsala tsanantar zubar jini wanda misalin wannan eh, rashin jin daɗi shine mutum ya rika jin maikon majina na taro mai a wannan dubura sai yana ko yawan tsarki kaikayi na biyowa lokaci lokaci yana susa yana gogewa misali wannan shine karamin al'amari yakan kai ga lamari ya shahara da zai rika samar da tsanantar zubar jini ko kuma wannan kumburi ya rike ya cushe da ciwo ya zama ba a iya ma tafiya ana kwance ba a iya bayan gida shine abin da muke kira thrombosed hemorrhoid ma'ana wannan ya zama ya kulle ya zama baya ma iya komawa wanda hakan yakan zama har sai an zo asibiti to wannan tsuro da kan fito ko yakan wanzu domin ba wai sabon abu bane shi dama bisa halittar dan adam wannan wuri na dubura Allah ya yi shi da wasu jijiyoyin jini wanda su muke kira hemorrhoidal vessels wanda waɗannan jijiyoyin jini halitta ne kowane ɗan adam mutum da Allah ya halitta yana da su kuma suna da matukar tasiri saboda yanayi ne na wurin da mutum ya kamata zai iya zama da sensitivity din su ma'ana jin me yake faruwa ko wajen fitar bayan gida da sauransu don haka Allah ya yi su to amma in suka samu kumburi na jini da yake shigo musu shi muke kira engagement ko kuma suka saki suna bullukowa waje to matsalar basir ta samu kenan shi muke kira hemorrhoid wanda hakan yakan sa inda suke za su iya kwantalewa lokaci mai sauki ya zama cewa suna zubar da jini su suna danganta wasu sana'a irin ta zama musamman kila direba ko kuma tela ko kuma wanda zai iya zama na awanni a wuri daya da cewa ba a raba shi da ciwon basir akwai gaskiya wannan al'amari lalle akwai abubuwa da dama da sukan tasirantar da wannan matsala ta basir kuma kamar yadda mutane kan dora sana'a ko jituwa ko wanzuwa a zama yana da tasiri a samar da wannan matsala ta basir ba zama kaɗai ba akwai wasu abubuwa da sukan wanzu a rayuwa wasu na wucin gadi ne ah, kamar misali wasu masu juna biyu yanayi na juna biyu mace mai ciki mm. takan samu matsalar basir wanda bayan ta haihu abun yakan yi sauki ko kuma ma ya kwaranye gaba daya domin nauyin ɗa da ciki da kan zo ya danno mata a wannan yanayi yakan samar mata da wannan matsala ta basu domin jijiyoyin jinin nan a takura saki mm. jini baya komawa to kamar yadda wanda yake jididin yana a zaune ne shi ma abinda muke kira Venus return zuwa ga zuciya jini baya samun wadatar komawa sosai zuwa ga zuciya a sake aiko da shi saboda wannan yanayi na zama ba ma zama kaɗai ba akwai yanayi na zama a irin bayukanmu na zamani na yanzu eh, wanda muke kira water closet in muka lura suna da wani gurami haka wanda wannan gurami mutum zai zauna a tsakiya sai ya zama su kuma wannan zagayen ya danna cinyoyin mutum danna cinyoyin nan shi muke kira tourniquet effect kamar ka ɗaure mutum ne a wannan yanayi wannan cycle wannan zagaye da aka ɗaure sai zama bunnukowar wannan eh, dubura ya karu saboda wannan zagaye na matsugunni irin na zamani kuma musamman a zamanance bisa al'ada wani zai zauna a bayi ya dauki lokaci yana latsa waya mm. wani ma kuma yana karatu a wannan yanayi mm. to yakan tasirantar da wannan matsala ta basir saboda haka dai zama yana da eh, matukar tasiri to shi basa dinnan kashi-kashi ne na yi bayani na ce ko a takaitan shi akwai wanda muke kira internal hemorrhoids daga ciki baya bulukowa yana daga ciki hmm. amma yana samar da wannan matsala zai iya kaiwa har ga zubar jini eh, wannan kumburi na su waɗannan jijiyoyi sannan akwai mai bulukowa waje wanda shi muke kira external hemorrhoids sannan akwai dalilai ɗin bambanci bisa dalilan da sukan shaharantar da shi eh, duk wanda ko wajen yanayi na bayan gida ɗin yakan zama sai an ta kugi ana nishi masu irin nishi wajen yin bayan gida sun fi tasirantuwa da su samu wannan matsala ta Basin ko bahaushe ma ya ce ai barin kashi a ciki baya maganin yunwa mm. ma'ana hasken da ke kai shine duk sanda mutum ya ji ya takura ko yana da bukatar zuwa bayan gida kuma yana a yanayi da zai je bayan gidan kanshi mm. to ya kamata ya kokari ya je domin ajiye bayan gidan zai sa ci eh, dubura ke ta turniki ke ta turnikin kokarin turowa yana rikewa tana kokarin turowa wanda hakan zai iya samar da matsala ga waɗannan jijiyoyin jini na basir kuma zai iya asasa wannan matsala ya fi tasirantuwa kuma ga mutanen da suke da karsashi shi ma kamar na jiki sosai shi ma yana da tasiri sannan yanayi na ciman abinci shi ma yana da tasiri akan samuwar yanayi na eh, basir nau'in abinci da muke kira low fiber diet ma'ana abinci da ba shi da karsashin dusa ko ganyaye eh, haka ya fi samar da matsala na basir na haka abinci irin namu na zamani na kayan kwalama sun fi samar da matsalar basir wanda wani jididin zai koma sai dai abin sha shi dai ya sha ruwa ya sha ruwa lemun kwalba ne lemun gwangwani lemun roba lemun kaza su ake sha to wanda ya jibinci irin waɗannan kayayyaki na kwalama bayan gidan shi zai zama baya kauri da zai rika fitowa a sauki to in yaje zai rika nishi to wannan nishi lallai zai tasirantar da ah, matsalar basir akwai eh, larura na rashin lafiya masu yawan eh, tari ko kuma masu ciwon zuciya duka duk za su samu irin wannan matsala da za ta samar da masu ciwon hanta eh, za su samu matsalar da za ta samar musu da wannan larura ta matsalar basa. Ya Ubangiji sarkin baiwa. sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan da birni wannan Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga binta da ci gaban tattaunawar su da likita. To shi basu yana iya kawo larurar kumburin ciki akai-akai inda mutum zai dinga fitar da uh, iska. Abin da mutane ke dorawa a tunanin a'a in kana yawan samun kumburin ciki hmm. a matsalar basin ne a'a sai dai wannan matsalar ta samun hakan ta zama ta assasa matsalar basir din ba basir din ne ya assaso ta ba ma'ana hannun agogon daga kumburin cikin ne zai tafi ga basir ba basir zuwa a kumburin ciki ba sai dai in dama akwai kaman matsaloli da na bayyana kamar misali ciwon hanta wanda shi ma yakan iya samar da waccan matsala ta basir rashin miƙewa yawan gudawa a yanayin da mutum ke yawan gudawa sannan shi basir kuma ya fi ga masu hannu da shuni yana daga cikin cututtukan da muke alakantawa da haya socio-economic status ma'ana masu hannu da shuni sun fi damar shan kayan kwalama da cima irin wancan na refined food a'a an tashi da safe custard za a sha da daddare shawarma za a ci ko wani burger ne ko wani abun nan an ajiye a fridge akwai kayan sha su grape da sauransu to irin waɗannan ɗabi'a sannan sun fi damar ya zama ba su karsashin motsa jiki da sauransu so sun fi samun ah, wannan matsala to kamar yadda kai bayani cewa yanayin abincin da muke ci yana da gudunmawar da yake bada wurin assasa shi wannan larura ta basa mm. wani irin abinci kake gani ya kamata a ce mun mai da hankali a kai a halin yanzu domin ganin mun gujewa larurar nan to a hakika a kodayaushe abin da mukan ce shi ne ya zama mutane na sirka abincinsu da ganye ganye yana da matukar tasiri inda mutane uh, sun san tasirin ganye a cima ga lafiya to lalle da mutum ba zai daba a kullum a kowane cima zai zama uh, akwai ganye wato <laughs> abin dariya a jami'ta akwai kwanakin baya wani karamin bidiyo da ya ta zagaye rukunin wasu larabawa ne suke zaune ake nuna su suna ta yagar nama haka suna ci wani ya sharhi a ƙasa ya ce ku likitoci da kuke ta kira uh, wai mu ci ganye mu ci ganye to mu a aljanna wannan muke so ku Allah ya bar ku da ganye abun uh, ya ba da sha'awa matuƙa to amma hakika duk da a daɗin baki lalle nama ya fi daɗi to amma hakika a lafiya ganye ya fi tasirantuwa kuma wancan barkwanci ba zai hana mu kira ga mutane cewa lalle su jibinci cin ganye ba eh, sannan don haka aka zaburar koda ga masu shi irin in an sha lemu wannan toton lemun ana so a ci shi ya zama cewa mutane suna cin totan ba kawai su tsotsa ruwan su yadda totan ba yana da matukar fa'ida bayan wannan ana so irin su eh, dafaffen masara din nan ko gasasshen masara kin ga ana ci tare da disan ne irin wannan yana cima ne masu kyau ba kamar yadda za a raja a sai dai abu da aka kalkale mm-hmm. eh, to waɗannan cima sai an an abin da an jinga to duk wannan ba shi da tasiri lafiya ga jiki eh, da za a ɗauki masarar kawai a tsaftace ta a cire tsakuyoyi a wanke ta mm. a yi datsar ta mm. a yi tuwon datsar to ya fi ga lafiyar ɗan adam shi ma irin na ƙauye da za a yi kwaɗan ganye da sauransu duk sun fi ga abin nan wake da za a ci ba tare da an surfa shi ba domin in mutum ya ci a ah, ai na ci alala ko na ci kosai yawanci surfaffen wake ne eh, ba kaman ainihin waken da za a ci a jumɓiri haka ba wanda eh, da komai nashi ake ci eh, wannan to lallai sun fi lafiya to akwai kuma magana da ake yi na cewa shi ba su dinna idan ya ta'azzara a jiki yana iya shafar zamantakewar ma'aurata wato auratayya na samun matsala ta inda yake rage karfin shi namijin haka akwai gaskiya wannan wannan mutane kan dora shi ne saboda wata fata na ko su sai da magani ko kuma wani tunani irin nasu amma abin da ya kan faru shine ga wanda ke fama da zafi a duburar shi ba zai samu karsashin karfin jin yana buƙatar ya nishadantu ba ko kuma yana fama da ƙaiƙayi ko kuma wurin ma ya bun kumburo mai ya abin nan ko yana fama da yawan zuwa bai in ban da wancan matsala da zai kautar da shi domin shi eh, nishadantuwa na karsatuwa yana bukatan kwanciyar hankali da lafiya to matukar akwai rashin lafiya da ya adabtun da shi abu ne da zai zama jididin na koda yaushe in ba an kula da shi ba yana damun mutum to yakan iya rage mai shauki na bisa matsalar cewa ya koma ya mai da hankali akan wani lamari na rayuwa amma ba wai dan ya shafi karfin shi ɗa namijin kankin kanshi ba wannan eh, saci faɗi ne kawai to kuma akwai maganar da waɗansu suke na alakanta shi ciwon ko kuma cutar basir din da kuma cutar daji cewa idan ya kamari ana iya kiransa ma kamar cutar daji shi sa ma har basu sukan cewa mai cutar basir kama ya je asibiti ba ta son wuka lalle wannan rashin sani ne ita cutar daji cuta ce a kodayaushe mai zaman kanta daji takan shafi duk bangarorin jiki akwai daji da kan shafi kwakwalwa akwai daji da kan shafi eh, nonon mace akwai daji da kan shafi mahaifa akwai daji da kan harbi hanji akwai daji a kunhu ga masu shan taba musamman akwai daji a hanta musamman ga masu shan giya da sauransu a dubura akan samu tsoro na daban ba wannan ba amma wannan basir ba daji ba ne kuma ba shi da alaka da daji sannan eh, in ba dalilin dajin ya zo zaman kanshi ba shi ba shi ke rikida wai ya koma daji ba wannan magana ba haka take ba ake maganin sa maganin basir a likitance farko shawarwari tun daga cimar abinci shawarwari akan yanayin al'ada da ɗabi'a idan mutum zai shiga bayi ya zauna kan sabon tsari na water closet dinnan ya zauna nan zai ta latsa waya ko zai ta dogon karatu za a ba shi shawara ya bari akwai tsari na gudun zama ɗaya ba a miƙar da jiki don haka kila nan gaba motoci da za a yi na zamani domin ana kodayaushe samun auratayya tsakanin ma'aikatan lafiya da kamfanonin kera motoci za a yi motoci da za ka iya canzawa ka tuka su a tsaye maimakon mutum na a zaune saboda masu sana'ar tuki da masu dogon zango suna tuki da zama za su iya miƙewa duk wannan tsari ne da zai biyo kamar yadda a ofisoshi ake so yanzu ana rika miƙewa lokaci-lokaci ko mutum na aiki bayan waɗannan tsari ƙiba tsarin ya mutum zai rage ƙiba yana daga ciki sannan idan mutum na da wata larura da kan sa shi nishi wajen yin bayan gida duk yana daga cikin abin kulawa mace mai juna biyu wanda basir kan samu a wannan yanayi za a ba ta shawara ta yi rajistan awo don a ba ta shawarwarin ya za ta rika gudanar da kwanciyarta da rayuwarta su samu sauki a wannan yanayi na basir ah, bayan nan akwai magunguna da akan bada in ya kai mataki na zubar jini din nan eh, don a dakatar da zubar jinin in ya zama abin da ake cewa kwayoyin cuta sun hau kan shi misali ya zama infected akwai magunguna da za a bada a asibitoci domin waɗannan kwayoyin cututtuka su kau in ya zama yana raɗaɗin ciwo akwai magunguna da za a bada na kawar da wannan raɗaɗin ciwo eh, ga masu fama da raɗaɗin ciwo in ya zama ya ki komawa ya za a komar da shi sannan in ya kai matakin da za a yi operation akwai wannan dama da za a yi operation domin a kawar da wannan matsala ta basir saboda haka matsalar basir matsala ce da asibiti sun san da ita asibiti suna da maganinta mataki-mataki bisa tsanani da shaharar da ya kai da kuma bukatar a kai wannan mataki a magani. Likita Masha Allah. Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. musa sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. Daji ya kwaɗe ce fa baka yau gobe dan ka bashi yake so. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. Kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai yanzu kuma sai filinmu na kwalama sauraron mu barkam da zuwa wannan mako inda za mu gabatar muku da wani girki mai kayatarwa a cikin filinmu na kwalama. Malama Rukayya kamar ta gabatar mana wancan makon ma ita ce a wannan makon za ta gabatar mana da wani girki. Sai mu ji daga bakin ta me ta zo mana da shi wannan zaure. Assalamu alaikum masu sauraro. To yau dai girkin namu miya ce. Miya ce da za mu yi ta kayan ganye saboda amfanin ganye a jikinmu. Insha Allahu to ganyayyaki ne za mu haɗa daban-daban daban-daban. na farko dai akwai wani ganye ni na fi sanin shi da water leaf wani mai kamar da amma ba alayyahu eh haina kuma yarba suna ce mishi gure mhm. sannan alayyahu namu dinnan namu na gida eh. sannan akwai shakwa yarba su ce musu shakwa sannan har ila yau da ishiwa ka kaɗan yauwa amma ba alayyahu ba yauwa sannan da yar shiwaka kaɗan sai wani ganye da muke ce mishi st leaf hmm, mai kanshin nan to duk wa'annan ganyayyaki zaki same su amma a ciki wanda zaki sa marasa yawa shine shuwaka da wannan st leaf din su sinadari za su zama hmm. to idan kika samu shi wannan alayyaho gaskiya inda muke wani bi amfani da alayyaho wasu mu dai gaskiya iyayenmu yadda suke zaki gada suna hada itacen nan nashi ya fi lafiya kika samu aloen nan ganyayyaki za ki wanke su kakki tsinki alayyahu kafin ki wanke a'a yanda kika aka baki shi din nan wata zaki ga saman kawai suke ɗayan ki wato haka ki zo mm, ki wanke shi wato da kunnuwansa eh sai ki dan sa gishiri duka ganyayyakin kowanne ki wanke shi daidai daidai sai ki sa shi gefe guda ya tsane shi kuma kakki sai ki dan sa mishi gishiri yanda muke da wanke shuwaka ki dan murje ta kaɗan kai ki cire ɗacin gaba ɗaya ki murje ya fita mm. shi ma wannan st leaf din shi wannan mai ƙanshi, gani mai ƙanshi. gaskiya ban san sunan shi da hausa ba mm. sai ki wanke shi shi ma da ɗan gishiri kaɗan idan kika ajiye wa'annan kayayyaki to za ki samu wanki? Mm. albasa tumatiri kayan ɗanɗano sannan nama ne za ki sa kifi ne za ki sa duk abin da kika ga zaki sa daidai aljihunki in daidai dai bukata kai in ba ki ma da hali ko crayfish din nan kika daka ya wadatar ita wannan miya dan lafiyar ta ake so ba wai kayan daɗin ciki ba kuma ita miya iyawa ce mm. ko ba kifi wata miya zaki sha ta lafiya lafiya to idan kika zo wannan kayan miya sai ki ciccire 'ya'yan tattasan nan da shambo in kin sa akwai wasu kayan miya da ake ce mishi shamba in baki samu tattasai ba yana da ƴaƴa da yawa mm. to ki cire ƴaƴan sai ki yanyanka in kuma ba kya san yanyanka ki sa shi a wannan abin jajjage na zamani mm. ki saka in kuma ba haka ba ki sa shi a turmi duk wanda kika yi daidai ne wato an da fi son da kai laushi ba a san kayan laushi mm. ba a san kayan miya ki yi laushi to abu na daya da na manta shine gaskiya wannan miya an so samu ne an fi son a yi ta da manja manja mai kyau ba ah. man gyada ba mm. to sai ki dora ruwa Shi ne abin da za ki fara yi wannan ruwa yana kan wuta kafin ya tausa sai ki ɗauko alayyahunki ki ciccire wannan mai in kika zo wani bi cire alayyahu zaki wani abu yana biyo ki kamar zare to duk mm. wannan zaren shi za ki ciccire kar ki cire wannan itacen da yawa itacen nan ki bashi a ciki mai ɗan kauri kuma mai laushi saboda an gaya miki ma sabon ganye ne ga sabon yanka ne kin san shi mm. shi ma wannan ganyen shakwa haka zaki mishi to amma shi wannan wata leaf din mm. shi zaki dora shi akan wuta ne sai ki dan sa gishiri kaɗan zaki ga yana tsatsako wani wani abun mamaki ne kina dora shi akan wuta shi yasa nan ya samo sunan shi kina dora shi akan wuta kika dan sa gishiri kaɗan zaki ga ruwa ne ke tsatsako ba sai an sa ba sai kin sa ba shi yasa ake ce mishi ah, water leaf to eh. sai ki cire sai ki dan girgije sai ki ajiye shi to wannan yawa an ajiye shi gefe mm. shi kaɗai zaki ajiye amma da alayyahu da shakwa din nan mm. zaki yanyanka sai ki sa su agwagwa sai ki ɗauko tafasasshen ruwan zafi mm. gwagwan kin saka a wani waje sai ki mm. juye tafasasshen ruwan zafin a kai kina juyewa kai ya wuce minti ɗaya cikin na biyu sai ki ɗaga sai ki ajiye gefe za ki ga ya baki wani irin kore launi mai kyau sai ki ajiye gefe ki kina ɗora shi akan wuta sai ki zuba kayan miya kar bari to a mara sa ruwan zafi ne za wannan ruwan zafi ai amfani shi kenan gashi har mun yi mun zuba akan alayyahu oh, na alayyahu ne to alayyahu hmm. nan yana can yana tsanewa sai ki zo ki zuba man ki dora manjan ki a wuta sai ki zuba kayan miya hmm. da zuba manja da kayan miya su bi juna sai ki zauna yauwa sai ki dinga juyawa kina juyawa to a nan abin yake akwai daddawar yarbawa akwai daddawa hausawa duk wacce kike so zaki iya sa in ba kya so kuma ita daddawa ra'ayinki ne hmm. sai ki ta juyawa in kin sa crayfish in nama ne to fa in nama ne kin san sai ya tafasa ya nuna hmm. sannan za ki zuba hmm. wannan miya ba a san a soya ta kin tana da kin ga ta nuna ta hada jiki da nama da komai sai ki zo wannan alayyaho da na gaya miki sai ki dada matse shi inda ruwa ki sa hannu ki matse sai ki zuba sai ki ɗauko st leaf ɗinki wannan gai mai kanshi ki saka ki saka shuwakakki mm. ki saka water leaf ɗinki mm. sai ki ta juyawa sai sun haɗa jikinsu sun ɓace mm. gaba ɗayansu sun bace in kika zo habawa ba a magana wani ba kuma wannan miya ƙarin jini ne da lafiya a'a ba za ki sa mata ruwa ba wannan bakin manta alayyahon nan da kika tsane shi ai da ruwa na ce ki dan matse ruwan kaɗan ai baki matse shi gaba ɗaya ba to ruwan nan da zai tsatsako ya isa ba a sa ruwa ba ta buƙatar ruwa wannan miya to ita kin ji wannan miya yanda take haka za ki yi ta kin ga ita ba taushe ba eh. kuma ita ba dage-dage ba. Kuma abin daɗin daɗin shi ita ba abin da ba za ka iya ci da ita ba kika ci har da doya. Komai komai za ki iya ci da wannan miya ga lafiya. A kakkashe wallah a sha tuwo. Masu sauraro a nan baka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Hadiza Kyari. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.